A wata sanarwa da sashen sadarwa na Babban Bankin Najeriya CBN ya fitar, Babban Bankin ya umarci dukkanin bankuna da cibiyoyin kuɗi na ƙasar da su aiwatar da sabon tsarin cajin kuɗi na Naira ɗari biyu a duk adadin kuɗin da ya kai Naira dubu ashirin da aka cire a na'urar cire kuɗi na bankuna ATM. Kuma umarnin zai fara aiki ne ranar ɗaya ga watan Maris ɗin shekaran da muke ciki. A cewar Babban Bankin, sabon tsarin cajin kuɗin na atm ya zamo musu tilas ne idan aka yi la'akari da yadda hauhawar farashin gudanar ayyuka da kuma hada-hadar kudade karu a ƙasar sai kuma buƙatar ƙara inganta yadda ayyukan na atm suke sanarwar ta ƙara da cewa tsarin cajar kuɗin na atm ɗin zai shafi wanda suka yi hulɗar cirar kuɗi a atm ɗin bankunan da ba sa hada-hadar kuɗaɗe tsakaninsu sai dai bankin ya ƙara da cewa ba za a caji koda ko sisin kwabo ba ga waɗanda suka yi hulɗar cirar kuɗi a bankunan da suke hada-hada 'yan ƙasar dai na bayyana rashin jin daɗin su game da wannan sabon tsarin. Sunana Mala Abba, a wannan tsadar da muke fama da ita cikin Najeriya. Cire kuɗi a ATM kowane motsi za ka yi sai an cire maka wannan kuɗin me shi bin yake nufi da talakawan najeriya ne a yanzu an ƙara mana kuɗin wutar lantarki sannan ga kuɗin biyan telegate sannan ga kuɗin man fetur da aka ƙara mana ni me wannan gwamnati take nufi da talakawan najeriya ne sunana dai da farko madu ma mu kamar za a ce muna mu kamar a matsayin mu na yaran makaranta muna karatu za a tura mana kuɗi za mu je mu cire da bai wuce naira biyar naira goma ba kuma a haka ma yanzu an zo an sa mana wani abin da ba shine ba mu san kansa ba ta ya zai yiwu ina ake so mu saka kanmu ko yaya masharhantan lamuran yau da kullun ke ganin sabon tsarin na CBN Imra da Wadanas da ke matsayin shugaban kungiyar rundunar talakawan kasar ya shaida cewa Dama kowace gwamnati na zuwa da irin nata tsarin ita wannan gwamnatin da ta zo sai ta zo da tsari na gurguzu na me za ta samu me za ta tara me za ta aje me kuma za ta yi amfani da shi to duk irin abin da ya taso an yi magana karin kuɗin wuta talakan ƙasar nan ya haƙura an yi magana toll gate talakan ƙasar nan ya haƙura an yi magana karin kuɗin mai talakan ƙasar nan ya haƙura to da aka wannan ƙari da aka ai ba wanda zai ce maki ya ji daɗin wannan ƙari domin al'umma waɗanda ke ƙasa su suka fi wahala fiye da kowa Dr. Isa Abdullahi Kashiri da ke nazartar harkar tattalin arziki a jami'ar tarayya ta Kashiri a jihar Gombe na ganin wannan sabon tsarin haraji ka iya kawo wa tattalin arzikin kasar na kasu. A wannan sabon kawo haraji, ƙananan masu sana'o'i gaskiya zai musu illa. Domin yanzu naira ɗari in za a caji akan wani dubu biyar ko dubu goma, to sai in gaya miki fa wani fa zai yi sana'ar ma wallahi da kyar ya ci naira ɗarin ɗari biyu to saboda haka neman ka POS zai yi kasa a zuwa banki a ajiye kuɗi zai yi kasa ba za a rinka zuwa ba zai kawo wa kasa eh, kusan rugujewar hada-hadar kuɗi na Najeriya musamman bangaren banki. Yanzu abin jira a gani shine yadda gwamnatin kasar za ta aiwatar da sabbin ayyukan ci gaba a kasar bayan ƙare-ƙaren haraji da ta bujuro da shi. Rukayya Basha, muryan Amurka daga Abuja a Najeriya.